nazar na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba yanzu kuma da zan samu dama irin taka da zan yi alfahari na yi abin kirki indiya abin kirki ne za ka iya aikatawa duk inda kake kuma a kowane lokaci to ka bani dama na aikata hakan akan ka kuma yanzu na baka dama saboda tsaba bakin cikin abin da ta mu kowa iya tafiya gida amma ni anan na kwana ba ka ganin cewa ni ma kaina a nan kwana? To me yasa? didde saboda neman cikan buri kaga jibrin dukkan wannan abin da ya faru ka ɗauke shi cewa ai ƙaramin kuskure ne kuma ni da kaina zan gyara to amma ranke daɗe ko da a ce kin gyara wannan kuskuren kimata da daraja ta, ba za ta taɓa dawowa idan hajiya nafisa ba wallahi na gama jin kunya so kake burinka ya cika ko kuma kima da daraja kake nema a gunta ranke daɗe idan har ba da wani kima a idanta ta yaya na zai cika kaga jibril kima da daraja suna samuwa ne a gurin wanda yake yin aikin allah kai kuma aikin sara kake yi idan kaga burinka ya cika sai dai idan babu umar hashim Don haka ba kai ne ka rage kuɗin ba. Ranke daɗe, ban gane abin da kike nufi ba. Yi mana, a zahiri kai ne ka rage kuɗin, amma kuma a badili ba kai ne ka rage ba. Kuma dole ne ta yadda da haka. Ranke daɗe, amma wannan alhakin ɗaukar kuɗin kan wa zai faɗa. Kan me tsautsai mana? mu wanda Sara ta ga dama. Kuma dole ne na fisa ta yadda da haka. Hutuna ya kusa karewa. Amma kuma idan aka dawo da Umar Hashim yanzu, ai kaman an dawo da hannun agogo baya ne Fidos. To ya maka iya ranka ya daɗe, kai dai ka ci gaba da hutunka, kamar yadda na tura zibirar rami. Kuma ina mai tabbatar maka, daga kujerar Umar Hashim sai ta mutawalli. za ka hau kamar yadda ka bukata. To amma ta yaya za ki yin wannan aikin ke kaɗai? Da farko baka yi tunanin cewa zan yi rushe Jibril ba. Amma shawara guda ɗaya na bashi kuma ita ce ta jefa tsanarsa a zuciyar hajiya na Fisa. Babu shakka, na yadda kuma na gasgata ki amma zan so a ce wannan wainar da ni ake toya ta yanzu jibril ya rasa madafa idan ba hajiya sa ba ni kuma duk wata tufka da za ta yi domin ta dawo da martabarsa sai na warware ta amma muddin kana na, na san zan iya ɗaukar wani haske daga gare ka musamman idan ya ga ka ki taɓaka wani abu akan matsalar da take faruwa da shi yanzu. Ha su kin yi tunani mai kyau. Kuma zan nutsi na ga cewa menene abin da za a yi kafin hutu na yi kare. Baka da damuwa yanzu. Mm, eh, zar na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba sannunku barka dai kunci iro Ka san ni a nan na kwana. Saboda me? Zan je gida ne na canja kaya ni ma zan dawo yanzu. Mm. Kaji, Ido, ka san ni a nan na kwana. ma kirci eh, Waye dace waye sabo wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kai minta kuma ba ta uya ba. Daɗin sofar cin alkairi. Yanzu muka yi waya da MD. ya ce min yana hanya da shi da pa sun kusan ƙara sagin su umar hashim salamu alaikum wa alaikum salam sani ranke da a jikin ranke da sannu rake daɗe a ciki salamu alaikum wa alaikum assalam Hajjaji ya jiki? ƙara sauki. Iro? Ranke dare. Mu ɗan je daga waje, ina son magana da kai. Ke kaɗai a gidan Matawalli. Mu je nake Iro. Lafiya lau. Alhamdulillah. Lafiya lau. Alhamdulillah. Ranke daɗe, a yi laikawa na yi. Ranke daɗe, abin da nake so in miki tuni a ranke daɗe. Ku yi ƙoƙari, ku yi da gaske. Umar Hashim ya zo wajen nan nan da ƙarfe hudu. wallahi ranke ya saboda jiya da muka tafi a mota, ina jin mai girma mata wanda yanda yake kama sunan Umar Hashim inda kika san carbi yake haka yake kama sunan Umar Hashim ku yi da gaske ranke ya kin sani duk abin da na ji yana kitsa miki haka ne iro yanzu haka CMD, sun tafi can inda yake da su mana da shi masha Allah alhamdulillah kin san abubuwan sai ana yi ana dubawa saboda wannan da ke ganin shi kaman gurgun nan na kowa yake ko nawa shi yake zuga wannan kodaddan kuke dauka kodaddan ne yana wani abun arziki ba wannan kodaddan da ke ganin shi wannan farin kodaddan da ke ganin shi zai bata muku aiki farin ke dade to na baki lafiya ran ke dade mata a gidan matawalli ke kadai babu kari isa ba ta sanya biyayya in ba so za ai ba bandido. Era Ela o Ya yake ciki? Ɗan ke daɗe mun zo ni da fiye mun samu Umar Hashim. Kuma mun ba shi baki akan cewa ya hakuri ya dawo ma'aikata. Amma ya ce ba zai dawo ba sai Hajiya Nafisa ta zo ta ba shi hakuri. Okay. Okay. na san kana cikin mamakin abin da na faɗa cewa ta zo da kanta ta baka haƙuri bayan kai baka faɗa hakan ba to menene ya sa ka yi hakan bacin baka da yakinin ko da ta zo ba zan koma ba ina da yakini akan cewa zaka koma bakin aikin kamalan umar menene ya baka yakinin ɗabi'un girma suna gidan girma shi kuma ilimin addini shine yake koyar da mutuntaka da girmamawa duk wanda kaga yana ja da malanta to wannan mutumin bai san menene addini ba muddin baka koma bakin aikinka ba ya za ka yi da jama'ar da suka bar aiki domin su taimaki gaskiya akwai wa'inda suke da iyali, akwai kuma wa'inda da su iyayensu suka dogara idan baka koma aiki ba a ina za su samu wannan gurbin da za su mai wannan aiki nasu a wannan lokaci na yadda zan koma bakin aiki amma dole sai da ka'idoji ka faɗa dukkan ka'idar ka za a cika maka yanzu nan MD ya ƙara kirana ina sauraron ki ya gaya min sun haɗu da Umar Hashim amma kuma sai da an samu wata matsala wace irin matsala ce umar hashim ya gaya musu cewa ba zai zo ba har sai kin je kin taka da kafaki kin ba shi Ni zan je na ba shi haƙuri? Ashe da bai zo ba. ki gaya wa md ya gaya masa in dai har sai na je na bashi haƙuri ya jima bai zo ba da alama kin manta halin da muke ciki a yanzu da alama kin manta menene yake shirin faruwa da mu ko menene zai faru sai dai ya faru amma ba zan iya zuwa na ba wani talaka wanda yake kasan ikona haƙuri ba to idan na yi haka ina izzata ai sai amin dariya nafisa yanzu ba wai ana maganan izza ba ne ana maganan ceci rai da rayuwa ne hm. dukkan da muke cikin gurin nan zan iya rayuwa ba tare da matawalla ba amma ke kuma ba Dakata Nafisa. Kada ki bari zuciyarki ta rinjayi dabararki. Ki amfani da iliminki a yanzu. Ki sa izza a gefe. Idan kuma komai ya daidaita, sai ki ci gaba da izzarki. Amma ba kya tunanin idan na aikata haka, izza ta za ta fada a cikin idansa. Kin ga Nafisa, in dai akwai wata mace da za ta ɗaga izzarki. bayan mahaifiyarki to ni ce amma yanzu idan baki aikata haka ba za ki rasa izza da kike takama da ita za ki rasa ikon da kike da shi da farin jini da kwarjini a idan matawalle <laughs> maimakon ki na 'yan lele a sa yanzu kuma za ki koma bora kuma babu shakka zai dawo da umar hashim aiki kuma zai bashi maka aminki daga ƙarshe kin san me zai faru da ke mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba na yadda zan je na bashi haƙuri amma fa ba zan duka masa ba ashe dai za je ɗin ai shi umar bai ce ki duka masa ba kai haƙuri ya ce ki bashi zan iya canza kaya ko na tafi haka gwanda ki canza kaya amma kin san dai yamma tana farawa ne daga karfe hudu kuma gashi yanzu rana ta fara ɗagawa. Samira, amran ke daɗi. Dan zo ki dan buɗe jakan nan, ki zaɓo mata kaya mai kyau ta samu ta saka. In zari suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Mm, da kowannan. da mai bulu din nan sai ya fi mata kyau Center ta yi fice wajen koyar da gangare turanci. Ya amfani da wannan damar domin koyon turanci daga farko ko bunƙasa turancinka. Yanzu da dai kamfa Modern English Center ta buɗe registration na ajin mutum ɗaya, ajin mutum goma, ajin mutum ashirin da biyar ko kuwa ajin mutane da yawa. Muna karatu ne a ranakun Asabar da Lahadi da safe ko da yamma, a ranakun Alhamis da Juma'a ko Litinin da Talata da Laraba kuwa da daddare. ofishin mu na nan a Kabuga, Jamblo, Dora da Postgate domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi sifili tara sifili bakwai bakwai bakwai hudu uku uku. Sanarwa da Ana Saminu Kamfa, Darakta. Auzubillahi Saminu Sami'ul Aliyu, ina shaitanun wajiyu. اللهم صل على من ناداهم وله في ليلة المعراج ودن من يا أبو القاسم لست عندك موسى ولا إبراهيم صلاة وسلام دائما بدا وما ملك الله أما بعد duba da karatunmu da muka yi na alwala sai muka lura cewa ya fi kyau ko ya fi tsarki kafin mu ɗora a karatun mu koma baya mu yi ta jadidi mu tuna wa junanmu tsarki domin alwala ba ta tabbata sai da tsarki sannan kuma ita sallah ba ta yiwuwa sai da alwala ah, malami iziya ya tanadi ladabai guda goma sha ɗaya ga duk mutumin da ya niyyar zai shiga bayan gida ko inda najasa take domin yin fitsari ko don yin bayan gida ko don wankan janaba to yanzu ba wankan janaban za mu yi ba abin da ko fitsari da bayan gida abin da shari'a ta tanada wanda mutum zai iya zauna lafiya a duniyarsa zauna lafiya a lahirarsa da farko duk mutumin da zai shiga inda najasa take ko inda ban banɗaki yake a kofar ban ɗakinsa ko da wannan ban ɗakin mai cikin ɗaki sai ya tsaya cak sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hubisi wal khaba'is ubangiji ina neman tsari gare ka daga aljanu maza da aljanu mata sai ya daga kafarsa ta hagu sai isa ka a cikin banɗaki kada yana faɗar a uzu bikan yana sa kafar ana ji kada yana faɗar a uzu kan yana sa ƙafar. kowace irin matsala da ta iya samun sa sai ya tsaya tukuna sai ya faɗi wannan kalmar sannan sai ya ɗau ta hagu sai zama ita ce ta fara shiga mori il'aza dan ba abatan sunan ba ambatan sunan Allah kuma a ciki idan ya shiga bar mu fara idan fitsari zai akwai wando irin na zamani mai kama jiki akwai siket irin na mata na zamani mai kama jiki to idan mutum ya shiga da siket ko ya shiga da wando ban ɗaki zai yi fitsari ko bayan gida sallarsa ba za ta taɓa yin daidai ba in bai zare kafar wandonsa ɗaya daga jikinsa ba idan ba ta cire siket ɗin daga jikinta ba to idan ta yi wannan tsarkin kowane iri ne in ta yi sallar dubu babu in yi sallah dubu bai ba don sallah ba alwala ba ta yiwuwa sai da tsarki sallah ba ta yiwuwa sai da alwala idan ya cire kafar wandonsa da wannan wandan irin na zamani idan kuma ba shi ne a jikinsa ba sai kwance mazagin wandonsa kada kuma da saman ya zare wandon haka ya zama ya yi tsirara a'a zai kama wandan. ko za ta kama zanin ko zai kama siket ɗin za ta kama siket ɗin da ke nufi yana yin ƙasa ko tana yin ƙasa tana jawowa ko yana jawowa ta inda a ban ɗakin babu yadda za a yi al'aurarsa ta fito sai ya je ƙasa an gane sannan in ya je ƙasan sai dan ɗan karkata haka ya ba da ƙarfinsa na nan ɓangarensa na hagu wannan ƙafar tasa ta dama ya zama kawai haka ta yi ba a kanta yake ba saboda mafita fitsari da mafita bayan gida da kadama suke suka yi hagu da ya yi haka ya danne ta hagu to bai gama ba su kuma malaman fikihu sun ce al'istibra'u al'istibra'u minan najasati wa huwa minan najasati idan kana son ka zama kayi tsafta kayi tsarki na najasa to sai in ka gama da zarar ka danna wannan jijiyar da muka faɗa da wannan wandon naka shikenan da zarar kin danne wannan jijiyar da wannan siket din naki shikenan kina miƙiya tsaye ko kana miƙiya tsaye kawai fitsarin ne zai biyo baya to saboda haka nan an ba shi dama wannan sharar musulunci ce ta faɗa haka za yi saboda haka idan an yi hakan to mu ɗauka fitsari ake kada mutum ya sa hannunsa na dama ya riƙe alƙalaminsa an fahimta hannun hagu zai sa hannun hagun nan idan fitsarin ya gama fita sai ya saka alƙalamin nasa a kan wannan shi ne ake kira asababa tsakanin wannan shi ake kira al'ibahama babban ɗan yatsa sai ya zama alƙalamin yana nan sai ya matso daga nan jikin 'ya'yan marainansa, ko sai ya matso matso sai ya zo kan sa? ana gani amma tatsowar a hankali shi ake kira huwa saltu wannata sai ya matso sai ya karkaɗe hakan sai ya yi sau uku mace ana gani da kanan ɗinta cibiyarta nan shine kwarin cibiyarta nan shine karkashin cibiyarta ana gani wannan ɗan yatsan nata za ta yi haka da har zuwa ƙasanta idan ta yi haka to ta matso duk ragowar fitsarin da yake a jikinta wanda bai fita ba ana ganewa akwai marhala ta mutumin da ko ya tatse sau uku baya tatsuwa da karya za a warware ko ba so gaskiya ba za ya faɗi ba izar so eh, izar so gaskiya da karya ba su yi ko ba so mai gaskiya ba za ya faɗi ba so gaskiya ba za ya faɗi ba izar so eh, izar so gaskiya da ƙarya ba su yi ko ba so mai gaskiya ba za ya faɗi ba izar so dalla malam don kaga muna buƙatar ka a wannan lokaci shine za ka jawo wannan banzan ƙauyen? To gani na zo, me zan yi maka? Amma ban taba sanin wannan matar kwarkwar bace sai yau. Kai? Ni kake cewa kwarkwar? To da me ce idan ba kwarkwar ba? Ai duk mutumin da ba shi da kangado da shi da kwarkwar duk ɗaya suke. Kinga, muddin ki ƙara zagin wannan ƙauyen, to ba zan yi abin da yake da bukata ba. Ai dama haka al'amarin Allah yake. Duk abin da kake renawa, to wata ran sai yafi ƙarfinka. Bai ka dauka ne, ba san dalilin zuwan ki ba ko? To bari ki jin ga miki. Muddin baki duka a gabana ba, kika taɓa kasar wannan garin da kika rena ba. to ba zan je asibiti kamar yadda kuka bukata ba Malam Umar IMD duk wani baki da zaka bani ba zai taba canja niyyata akan abin da nake so ta aikata yanzu ba babban matsala kawai shine ka gaya mata ta duka akan kasan kafata amma ni ban ce ki goge min takalmi na ba ƙasar wurin kawai nake so ki dafa Ranke da kin fa san halin da ake ciki muddin baki haka ba za ki rasa ikonki da kuma mukaminki da haka ki abin da ya ce shi zai yi ba iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa ya naga kamar alamun kasala a tare da ke wallahi na rasa abin da yake damuna to ina zuwa na san matsalar Rizoli? Mm. zoli cafe Rizoli Cafe. Rizoli Cafe ɗanɗano mai daɗi da sanya annashuwa. Rizoli Cafe shine na ɗaya. Na daɗi da ƙuri ƙaramin tunaninta. ba zan taba barin Nabila ta sha iska ba akan mutumin da ya riga da ya mutu. Ya mutu ba. Kana ina ne Habib. Idan wani abu ya same ki sai na tsine mu Habib. Kuma tsinuwa na sai ta bi shi har cikin kabarinsa. Ba kuma zai kwanta lafiya ba. Ruhin mijina. Sai na kama shi. Na san haka ESP. Tana da sa'a. Ban gane ba ESP. Nabila ce ta kashe Habib da kanta. A kan me Nabila za ta kashe mijinta kai ma kana cikin zai wani dalili ne zai sa na kashe Habib kowa ma zai iya kashe Habib hakan yana nufin hadda kai ke hadda ne harka shi tsafi gaskiyar me shi yadda da kai kuma riba ce ruhin mijina wai me yasa kake so ka ringa dawa da hannun agogo baya ne ina da hujjoji da yawa ya za na kai shi da hannuna za ka iya kashe Habib wannan ai hauka ne damusa ce ni ban san sabo ba sai na tabbatar mata da cewa ta yi kuskure ba shi zai dawo da habib duniya ba ni ne fa na sani sarai dole ne ka koyi shiru tabbas za mu haɗu da ita ruhin mijina labarin mashirin shirin baban gida hutu tsara labari abba harara mataimakin mai shiryawa musa adam ramos shiryawa isa bawa doro ruhin mijina me yasa ka zo neman aurenta alkhairi ne a zuciyata kana da hannu a cikin mutuwar Habib. Me yasa zan kashe Habib? Saboda Nabila. Da so na so. Ya mutu ka zo da batun aure. Gaskiya ban yarda da gurin nan ba. Ba zan raga miki ba wallahi. Sunana ASP baban gida Kahutu. ASP me haɗin ka da Jabir? Sanadi. Kai ka isa lafiya ta kawo ni wurin ka? Ni ma wallahi sai in ji kamar ɗauki wukan da ba maka. A duk lokacin da ka bani damar kashe mutum guda a duniya kar ka manta kai. Ba da umarni Aminu S. Bono. ba za mu taɓa barin ka ba barin irin ku a doron ƙasa hatsari ne wannan shiri zai rika zo muku duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare a tashar Ruhin Mijina sai ku subscribe ku danna kararrawa da zarar mun saki sabon shiri sai ku sha kallo. Albishirin ku jama'a masu kallon YouTube channel ɗinmu mai suna Fresh Filload ga wata dama ta musamman domin ku muka tsara kuma muka shirya domin fahimtar da ku da kuma ilmantar da ku yadda ake samun tasarrufi wato sirrin fina-finan duniya yadda ake shirya wato irin shiri na VFX samar da color grade da kuma yadda ake tsallan ke. haka zalika hira da jarumawan Kannywood musamman mata da maza da kuma masu bada umarni har da ma masu shiryawa ku bibiye mu a channel ɗinmu mai suna suna Fresh Fillow domin ganin yadda ake wannan shirye-shirye kai tsaye daga shafukan wato duniya ta turawa inda muka zagulo muku yadda ake mai da mutum tsakanin mita ɗaya zuwa mita ɗari da yadda kuma ake harba bindiga tamkar da gaske tsarin VFX musamman ne na daban wanda tsari ne na zamani wanda aka zo da shi yadda zaka ga yadda ake shiri tamkar da gaske ake faruwa da shi tsarin VFX yana nan shine muka yi lasakabi da suna sirrin fina-finai wato na duniya haka zalika a tashar mu ta fresh pillow a nan ne kadai za ka yi ganin yadda ake hira da jarumawan masana'antar kanewood manya-manya da ƙanana har ma masu tasowa ku yi subscribing ku danna ƙararrawa domin ganin yadda sirrin yake kai tsaye. Baki ɗau ma'aikatan mu da daraja ba. Tana shiga gona ta. Me yasa ne? za ka kau da kunnenka a matsayinki na matar aure. Me kike tankawa da shi ne? Ku ji tsoron Allah. Kina bata mana suna. Kai abin da za ka yi su ma wani ka bar shi na. Ma'aikaciya. Duk da ruwan zaɓe bai nake da ma'aikaciya. Ya sake rike yana abin da babu shi a ma'aikatar mu. Kawai ka sa a kore ta. Kuma a yau din nan. Idan akwai kuɗi akwai kaya mana. Kaya iya kaya. Ka kama mana hotel. Kai jama'a. Ma'aikaciya. turka-turkar aikinta da kuma ganin cewar ita tudun na ta ina ne za ta kyale mijinta kuma ta bibi jama'ar waje sai dai kash a wajen neman gida aka rasa ido ta ina ne inda aka tsinci hakori kuma a ce za a saka shi a baki ba shi yiwa haka nan sai dai neman sanin asirar shine zai kai ta ga halaka ma'aikaciya bari sai ya tashi daga aiki kuma ka ga mutunci na fa ya kankare wannan dan a jaraba ta wai ke me kike nufi ne ba ka da imani ne ko ki zaman aure ko kuma ki zaman ofis ciwon ya mace na ya mace ma'aikaciya ni abin da zai same ki shine ba na so ni zan je in gwada ta in ga har iya tsawanta wani ya sa kafa mana goyon baya da kika bani ni fa zan yi lafiya muke da ma'aikaciya wannan rayuwar abu ne wai me ke faruwa ne shakwacin da kuma tashi hankalin cikin wannan shiri kadai zai fayyace maka lalacewar yadda mata suke barin auren su sakaka ta ina ne inda za a gano kuma ta ina ne inda za a menene sakayyar abun ma'aikaciya amma bibi tun da na ce na samu lafiya ai sai na fi shine kuma aka fara ta kanki mu je mu abin da ya kawo mu lashira za a cuta ni kin ga tafiya ashe zargin mu kike yi ba mu sani ba ma'aikaciya mashirin wannan shirin Masa'ud Rabiu ku yi subscribing ku danna karrawa a tashar mu ta mafarkin so TV a nan ne kadai za mu rika saka muku shi duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare ma'aikaciya hanyar ta dan da kai ita ta dan da shi a sai haka kika koma dama can a haka nake wato ba za ki daina ba kenan dije babu yanda za a yi ka canza yanki wanda ya bada umarni Musa Adam Ramos saboda ba za ki iya yin abin da ma'aikaciya take min ba. Gaskiya ne ba zan iya ba. Kina mu'amala da Dr. Salim a bayan fage ban sani ba. Sai ka jira ranar girkin ka ta zo. Sai ki canja wanda ke ga yafe miki. Haka tunanin wani zai iya zuwa ya ga mu? Ma'aikaciya. Rarara Multimedia ke gabatar muku da wani basiri kuma matashin mawaƙi mai tasowa. mai suna Suleiman Andos ne. Suleiman Andos ya zo muku da wani sabon salon nau'in waƙoƙi. ya na gani, kin zama ƙarshen zance, ƙara so su gani, jama'a su dinga kwatance. akwai samini fotanki. Ko da yaushe ba kyanan ina tunatuni ki taimaka min ki kyala batun wani tunanina soyayya na soyayya mafarkina soyayya kin sace tunanina diyar hausawa farar mace cin fuska da dai sauransu kudan ji ɗanɗano jiran rabo ga wata waka mai taken mai ɗan kwali soyayya zo mu zagaya mai suna mai ɗan kwali ya kunshi waƙoƙi guda goma sha takwas wato audio album za a saki wannan kundin waƙoƙi mai suna mai ɗan kwali ranar sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. Eh, samu ga tare da kai raina zai wanda ya ɗauki nauyin wannan kundi dauda adamu abdullahi kahutu rarara sannan kuma masu kallo da saurare bidiyon wannan waƙoƙi na mai ɗan kwali za su dinga zuwar muku duk sati biyu waƙa ɗaya ɗaya bayan ɗaya a youtube channel mai suna Suleiman Andos TV. ku danna subscribe sai ku taba ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon na mai ɗan kwali da zarar mun dora. Domin neman karin bayani ko kuma magana da wannan mawakin kai tsaye za ku iya tuntuɓar wannan lamba kamar haka. Sifili takwas ɗaya uku tara sifili sifili sifili biyar sifili kashin ka. ne Allah ah, na gode ban da ka, kuma ina so ka sa a ranka cewa yanzu alaka ta da kai tamkar alaka jirgin da ke sama ne da kifin da ke cikin ruwa sannu-sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba je ba ta shiri jiran kamiya tashin hankali. Hakika ina cikin damu. Ban gane abin da kake nufi ba. Nasir, Salina ta guje. Biyan bashi a soyayya tamkar da sai da akwai sirrika ne. Tarniki da cakwakiya tashin hankali da a cikin soyayyar su. A ina za a kare kuma ya za a yi a ɗebo ta. Shin ana tafiyar ko ku tafiyar aka tsaya da ita. Makashinka. Salima kuma. Amincin Allah ya tabbata a gare ka. Kinga, dan Allah ki saurare ni. Ki bani lokaci, ki tsaya mu yi magana. Me za ka gaya min? ka da abin da za ka gaya min. kada kuma ƙara kiran waya ta nan in kika bari ni zana wahalta sara da sassaka baya hana gamji tofo mai ita kadai ka iya gwagwarmayar jiki rarara multimedia nigeria limited suka kama wani kasatan shiri na youtube channel makashinka kai ma ka cire ta kawai gaskiya ne hakan na gani ma zai fiye mai ita ba mamaki akwai wanda ta samu yanzu sai salima ta so wani kwarai kwa nazir ka san me kake faɗa so mai sa ka yi kawa. wata ranka yau darawa shi lakabin su sai ka kuka yan yadda kike nuna al'anin su kan ku ake zuke da shi kuma tafiya salima salima labari Usaini M Pizza hutu tsara labari Musa Ibrahim Kyaure mashirin shirin Usaini M Pizza hutu mai bada umarni Rufa'i B Ahmad makashinka wannan shiri zai rika zo muku duk ranar litinin misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu ta gida biyu tv bullalo bullalo bullalo masoyin gina ala masoyina ada ina zuwa wallahi ada nake nema ada tabbas to aini din ma adan take nema hayya Kurtu. yasa Kofur. yasa. Wannan garin ba bacci muka zo ba. Moshinan ga moshinan. Yai yai yai. Kai gajiya. Birman so. Ya ni ada. Lamin talolo. An buga an ban mu ikon ala. Kai dan ubanka. Ka rabu da ita aka ce. Ya ada. Ya. Ina ada rushe. Ana, Bala yana neman ka. Kai yake nema. Ni. Don ina. A to ya sani. Kai nan ni ina. To ka je ka A love story between two enemies that make diversion of origin. Kurmansu.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 mataimakin mashirin shiri umarni aminu arahu 747 sai dinga zuwa muku duk ranar talata da misalin karfe 8 na dare kurman so As fed would Harvard, he gets lost in the dark woods with no supplies, struggling to deal with nature, beasts, and storms. That was a time when he lost everything. He lost his arrogance and pride. the mother of all arrogance. Ya za ka shigo man da gudu haka wurin sana'a da gudu haka? Zan na da kuɗina kusa da mu takin bindiga ratatata ta sama da ta'adda ne ni na jiwo da kuɗina. ba Arifin Productions returns with a mind-blowing political story. Rayuwar shugabanni. tattara su kai mun su. Ubangiji Allah ya taimake mu ya kama da ƙarshen waɗannan azalumai. Ai ba ka da hankali ne. rayuwar shugabanni. At the other side, the country is getting dangerously crowded with crazy people, terrorists, bandits, killers, armed robbers, kidnappers aimed at sabotaging the efforts of the government at the expense of their paymasters. Rayuwar shugabanni. to ba ku kuka zaɓa mana wannan tsinanniyar gwamnatin ba kai ai abinda ma za a yi yafi hakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta mu ta kare haka bata kare ba ka gane wani wanda ya kara magana a cikin kudin aika shi ya ba ai na riga na mai da kuka kadara ta sai dai dinga ɗaukowa kawai ana bani kuɗi ina cusawa a cikin aljihuna wannan abu ya kace ya kace ne ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un producer kano daɗin kowa screenplay kano daɗin kowa an shiga wani gari an suma an ji an ci zarafinsa abin da aka samu directed by Lawan Sa'idu Washasha. Wanda daji yake mai ya kyauta kenan. Yanzu fa a waje fa ya wai na durƙusawa talaka na ba Rayuwar shugabanni. Don't miss it. Assalamu alaikum ma'abota kallon shahararren shirin mu mai suna Iza So. A da farko dai suna na Sadiq Khalifa SK Wailari. Wato mawaƙin da ya rera muku wannan shahararren waka da kuka ji mai takin Iza So. Ni mawaƙi ne ta fanni daban-daban kamar wakar aure, waƙar biki, waƙar siyasa, da ma sauransu sannan kuma muna muku albishir da cewa za mu sakar muku wannan waka mai takin izar su a ranar lahadi mai zuwa in Allah ya kai mu da karfe 8 daidai sannan kuma ga masu so su bibiyan mu za su iya bibiyan mu akan lamba kamar haka sifili bakwai sifili shida bakwai shida biyu takwas hudu hudu sifili ko kuma ku bibe mu a shafinmu na instagram mai suna kalifa sk wailari sannan kuma kar ku manta da youtube channel din da za mu sakar muku wannan waka shine kalifa sk wailari kar ku manta ku danna mana subscribe mun gode rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya yan uwana masoya ina yi muku gaisuwa da fatan alkhairi a madadin abokina kuma aminina wato shehu mp da wannan ne nake gabatar muku da sabon kundin album ɗinsa wanda aka yi masa lakabi da suna kausar bisa kalbina sani ba na cikar muradi idan da kauna a samu dacewa kausa albam ɗin kausar ya kunshi daɗaɗen waƙoƙi masu faɗakarwa nishaɗantarwa kama da wa'azantarwa gaskiya na da ɗaci mai sa san abaici masafarta wasa yi dan bai san kawaici ka faɗa min ni zan cikan so na samu bacci irin so Mawaƙin naku ya ɓata hankalin dare da nazari don ganin ya kawo muku abin da zai gamsar da ku ta kowane fanni. Allah sake, kar sake, ku yi gaggawar mallakan naku albam ɗin kausar na gani da ji. iya samunsa a canal ɗin YouTube wanda aka wa lakabi da suna Shehu MP. Don neman ƙarin bayani za ku iya tantabar mu akan lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili uku shida biyar biyar ɗaya takwas shida fatan alkhairi a gare ku masoya.